wannan shi ne kaɗan daga cikin tarihin masarautar gombe masarautar gombe dai ta kafa ne shekaru aru-aru shi yasa muka ga cewa ya dace mu kawo muku yanayin yadda wannan masarautar aka kafa ta tarihi ya nuna a ƙarni na goma sha hudu aka fara sanin garin gombe sai dai kafin wannan lokacin an yi waɗansu mutane masu karama da sarauta da ake kira da soninki mandigos waɗannan mutane su ne suka samar da tsotson garin gombe kuma littafin tirikil sudan tarihin ƙasar bakake na masu lakabi da fararen shugabanni waɗanda mutane ana kuma kiransu da gaya manga sun mulki yammacin sudan na wasu ƙarnoni da dama a lokacin gaya manga an samu wani mutum da ake kira da bin kaya mob wanda sarki ne a wata masarauta da ake kira da mande a yammacin sudan din wanda kuma wannan sarkin ya ci zaman ninsa a cikin ƙarni na goma sarki munkaya yana matuƙar ji da jikansa wato mai suna bin abubakar wanda har ta kai ko ƙuda baya so ya taɓa shi ya mayar da shi ɗan lelinsa kuma shafaffe da mansa hakan ce ta sanya kaya mob ya baiwa jikansa wani ɓangare na masarautar tasa da ake kira da ukuba bin abubakar kaka ne ga aliyu ukuba wanda shi kuma yake mahaifa ga usman Aliyu Kuba shahararren malami ne sannan kuma mahaddacin Alkur'ani wanda daga baya aka naɗa shi aka haɗa shi aure da 'yar gidan wani attajiri a garin wato Tibati inda kuma suka haifi Usman. Fadar Gombe ta kasance headquarter gudanarwar masarautar Gombe. Margayi Shehu Usman Abubakar sarkin Gombe na goma wanda ya yi mulki daga shekarar 1984 har zuwa shekara ta 2014 ne ya gina. Fadar Sarkin Gombe na ɗaya daga cikin al'adun mutanen jihar Gombe. An yi la'akari da ita a matsayin babban hanyar yawon shakatawa a Gombe shekaru da yawa. ana kallon fadar a matsayin mafi kyawun tsarin gine-gine a jihar gombe saboda kyawun tsarinta a siyasanci da lissafi fulani ne suka mamaye yankin wanda al'ummar suka hada da fulani makiyaya fulani masu zama daban a zaune da kuma fulani masu zama a cikin shekarar 1930 fulani da dama sun zauna a kudancin gombe inda suka yanke shawarar zama saboda yalwar kiyo sannan kuma da filaye na noma inda wasu suka bada kiwonsu gaba ɗaya don mayar da hankali kan noma auduga da masara mazauna kan iya tafiya mai nisa tare da danginsu suna kawo iri da kayan aikin noma rancen kuɗi da ƙananan tsarin abinci na aiki ana amfani da su don kiyaye mazauna har zuwa girbi na farko wannan shine kaɗan daga cikin masarautar gombe wannan shine kashi na ɗaya dangane da abin da ya shafi masarautar gombe